Shin zan canji ku zo mu gaida jangwar zo Sai fada dala naira idan ka je ka nemai ka samu. Gurmi ya yi daɗi ku zo mu wake jangwar zo eh. Ya sha tabara ya sha lahaula. Ku zo mu gaida jangwar zo Kuma ya rigi manzan Allah. ya Nijar matashin ɗan canji. Ya uwa uba kuma. sallah ku zo mu gaida dangwar zo kadir ƙaryar ma'asina si mai illa na nijar matashin dan candi ya gagare su gayyar yan wahala ku zo mu gaida dangwar zo kadir kowa ya shigo rike kashinsa har sai ka falla I kayan inside.